أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان من الصحابة والتابعين وسائر الأمة أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين أما بعد ‘yan uwa masu kallo masu girma ina muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ina amfani da wannan dama na yi wa ilahirin ɗaukacin ‘yan uwa masoya na kusa da na nesa fatan alkhairi da yi musu barka da wannan rana ta juma'a mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ibadudinmu alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa mai kallo mai saurari, ɗan uwa mai albarka zan yi amfani da wannan dama domin na iyar da muhimmin saƙo zuwa ga ɗaukacin masoyanmu zuwa ga ɗaukacin 'yan uwanmu a tafiyar Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga ɗaukacin 'yan uwanmu a fagin dafawa 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tabbas sanin kowa ne cewa sanin ka ne sani na ne cewa wannan da'awa mai albarka da'awar da take tsarkake janabi annabi sallallahu alaihi wasallam daga dukkan wani tushe-tushen tsiya da maƙiyan wannan addini suka shigar a cikin wannan addini da'awar da take fito da alƙadari da girman 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam da'awar da take bayar da kariya da difa'i ga janabi na tsarkakan bayin da suka dafawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dafawa ta hakika. Sanin ka ne sanina ne cewa wannan da'awa da'awa ce wadda take fuskantar ƙalubale ta kowace fuska. Da'awa ce wadda take fuskantar hare-haren magauta na kowane ɓangare. Babu abin da ya kamace mu da ni da kai da ku face mu haɗa kanmu domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwa Hausawa suna cewa hannu ɗaya baya ɗaukan ɗaki sanin kowa ne cewa wannan kira da muke yi waɗannan karatuka da muke gabatarwa wannan da'awa da muke yaɗawa da'awa ce da babu wata kafa sadar da labarai wadda ake yaɗa wannan da'awa la gidan rediyo la gidan talabijin ba mu da wani tabbatacci tsayayyen kafa ta sadarwa la ta rediyo la talabijin da muke iyar da wannan saƙo ta hanyarta duba da dawowar duniya a cikin tafin hannunmu da ta taƙaita al'amura muke kan wani yunkuri mai faɗin gaske kuma wanda yake buƙatar gudunmuwarka mu gaba ɗaya kuma yake buƙatar haɗin kanmu gaba ɗaya kuma yake buƙatar tallafawa kanmu gaba ɗaya domin mu agaza ma wannan da'awa kuma mu agaza wa wannan kira kuma mu yaɗa wannan da'awa da wannan kira da waɗannan karatuka lungu da saƙo da mabambantan yarukan da ake saurare kuma ake fahimta a faɗin duniya. bayan dogon nazari da shawarwari daga masana da 'yan uwa da kuma masoya na haƙiƙa na wannan da'awa mai albarka da waɗannan karatuka da muke gabatarwa masu albarka muka ga kyawun mu sanar da ɗaukacin dukkanin 'yan uwa masoya na kusa da na nesa dama ta samu da za mu haɗa ƙarfi da ƙarfi domin mu ga mun samar da wata tsayayyar tasha wadda za ta ɗauki alhakin yaɗa wannan da'awa ta kare janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga waɗannan miyagun ruwayoyi da miyagun hadisai da aka jingina wa annabinmu sallallahu alaihi wa sallam tasha ce da za ta ɗauki alhaki na yaɗa ƙauna da wala'anci na haƙiƙa da miƙa wuya na haƙiƙa ga 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasha ce da za ta ɗauki alhakin bayar da rifa'i da kariya ga mutuncin tsarkakan bayan da suka bayar da dukiyarsu da lokacinsu da rayuwarsu wurin tallafawa shugabanmu kuma tallafawa wannan da'awa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da tallafawa wannan kira na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ‘yan uwa sanin kowa ne cewa ko me ake buƙatar a gabatarwa yana buƙatar abubuwa kamar haka yana buƙatar haɗin kan ilahirin ɗaukacin ɗalibanmu da 'yan uwanmu da masoyanmu da shehunanmu da malamanmu. Yana buƙatar gudunmuwa da dafawa ta kowace fuska kuma ta kowace ɓangare. Mu haɗa hannu da ƙarfi ko mu haɗa hannu da hannu domin mu cimma muradinmu kuma mu tabbatar da abin da duniya za ta yi alfahari da mu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi alfahari da wannan aiki samar da wata kafa ko wata tasha wadda take wannan aiki na tsarkake janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaɗa ƙaunar 'ya'yan annabi da bayar da kariya da nagartattun bayan Allah kama da waɗanda suka dafawa annabi sallallahu alaihi wasallam dafawa ta haƙiƙa wannan aiki yana buƙatar ka yana buƙatar ku yana buƙatar yana buƙatar duk wanda ya yarda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jagoransa yana buƙatar duk wanda ya yarda cewa zai jibinci ‘ya'ya na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai dafa wa al'amarin ‘ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna buƙatar haɗin kan ‘yan uwa wannan dalilin yasa muka samu shawarwari daga ‘yan uwa na kyan mu fito a cikin wannan faifan bidiyo mai motsi domin mu yi kira da babban baki kuma mu yi kira da babban murya ga ɗaukacin masoyanmu na kusa da na nesa da ɗaukacin ‘yan uwanmu da muka haɗu da su a tafiyar Allah da manzan Allah da ‘ya'yan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu bayar da kowace irin kalar gudunmuwa musamman gudunmuwar mai matuƙar muhimmanci ita ce gudunmuwar da za mu iya mallakar dukkan wasu kayayyakin aiki da ake bukata. Wanda wannan gagarumin aiki da muke muka ɗauko, muna fata, kuma muna rajayi, kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya cika mana wannan aiki na samar da tsayayyar tasha wadda za a halbata a tauraron ɗan adam ma'ana satellite, wadda wannan tashar za ta ɗauki alhakin kare janabin manzon Allah da wayar da kan al'umma da ilmantarwa da kira zuwa ga eh, ikhwa islamiyya yan uwantakan musulunci da kira zuwa ga haɗin kai domin mu tsira tare kuma mu gudu tare mu tsira tare mai jawabi sharif abdul sidi ibrahim da wannan ne nake rufe wannan takaitaccen jawabi nawa tare da fatan ilahirin ɗaukacin 'yan uwanmu na kusa da na nisa za su iya bayar da gudunmuwarsu komai ƙanƙantarta wanda yawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ya isa ya zama mun cimma duk wata manufa da muke son mu cimma matsawar muka samu haɗin kai ‘yan uwa mu haɗi kan mu guri ɗaya domin mu tallafa wa wannan da'awa domin mu tallafa wa wannan kira domin mu tallafa wa waɗannan tsarkakan bayi da aka zalunta su ne ‘ya'yan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ga duk wanda yake buƙatar neman ƙarin bayani ko yake buƙatar bayar da wata gudunmuwa wadda baya buƙatar ya fito da ita duniya ta ji zai iya tuntuɓar mu a nambobi ko kuma zai iya tuntuɓar mu a namba kamar haka 07044317439 za a iya tuntuɓar mu a wannan namba mai sun ya bayar da gudunmuwa komai ƙanƙantatta zai iya bayar da gudunmuwarsa ta hanyar wannan hanya da muka dora a bisa wannan faifan bidiyo a wannan jawabi mai albarka ita ce sahihiyar ingantacciyar hanya wadda muka ɗauki alhakin ɗaukar wannan amana da ba wannan amana kariya da kuma yin aiki tukuru domin mu ga mun tabbatar da wannan hadafi da wannan gagarumin aiki da muka ɗauko muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka maɗaukacin ‘yan uwa masoya na kusa da alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya cika mana dukkan mu na alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dafa wannan tafiya mai albarka ya dafa wa dukkan waɗanda suke dafa wannan tafiya mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa kanun ‘yan uwa Muhammadawa kuma masoya Allah masoya manzo sallallahu alaihi wa sallam da ahalinsa ya haɗa kawunan mu baki ɗaya alfarma shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh